الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan shiri namu na addini da rayuwa yau za mu tattauna akan gaskiya menene gaskiya kullum muna cewa gaskiya gaskiya gaskiya to mecece gaskiya kuma ina da ina gaskiya take shiga sannan me amfanin idan mun kasance masu gaskiya sannan wani alheri ne yake biyo bayan zama akan gaskiya da aiki da gaskiya da bin gaskiya da maganar gaskiya da komai a yi shi akan gaskiya kuma kishiyar gaskiya shine ƙarya za mu ga addini ya yi tir da ƙarya hankali ya yi tir da ƙarya al'ada mai kyau ta yi tir da ƙarya zamantakewa ta yau da gobe ta yi allah wadan karya. wannan yasa za mu ga Alƙur'ani mai tsarki yana mana bayani akan illar ƙarya hakanan ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama tuli da suka yi mana bayani akan illar ƙarya sannan kuma ga maganganun malamai magabata na ƙwarai da suka yi tur da ƙarya sannan hatta a cikin adabinmu na harshen hausa za mu ga ana yin tur da ƙarya kama a ce ramin ƙarya korarre ne a ce mai ƙarya ko a rogumi yake a ce ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya a ce wato ƙarya ta sha ƙarya wata rama ce a tsina uwa mai ƙarya ko abin da ya kama da haka ko mai ƙarya ɗan wuta ko ƙarya zagin allah duk waɗannan yana nuna mana yadda ƙarya ta zama wato a bar gudu to haka nan kuma gaskiya ta zama ita ce tushe Allah ta'ala ce ya wulazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya ku kasance tare da masu gaskiya sadaka yasduqu sidqan wato a ce ya yi gaskiya yana gaskiya gaskiya kuma asalin kalman sidiku ko sadiku yana nufin sulb abu mai tauri mai kwari ana cewa ruhum sadkun wato a ce wannan mashi ne mai kwarin gaske to daga nan ne aka samo ƙarya ko kuma gaskiya ta zama ana nufin tabbataccen abu ƙarya kuma tana nufin abin da ba shi da tabbas malam rabi ya ce asiriku wal kazibu asali kuma fil ma diyan kana a mustaqbalan wato haka na ita kuma ƙarya shine gaskiya shine tabbataccen abu a cikin magana da ta wuce ko wacce za ta zo ƙarya kuma shine abin da ba shi da tabbas ko kuma abin da bai zamo mai kyau ba haka bala ibn manzurin yake cewa asidiku na ƙidul kazib idan an ce gaskiya yana nufin kishiyan ƙarya ana cewa hul hadisa ai anba'ahu bisidiki idan ka gaya mutum gaskiya ta taqullaha wa kunu ma as-sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskiyan nan su ne annabawa su ne wato mutanen kirki waɗanda suka bi tafarkinsu tana istilahi in an ce gaskiya shine ka faɗi abu daidai wa daida yadda harshen ka ya faɗa haka zuciyarka ta faɗa haka nan kuma wato abin da ka faɗa ko ka ƙudire ko ka aikata to da gaske kake ba wasan kwaikwayo ba ne ba dirama ba ce na asidiku mutabaqatul qawli damira a ce ka yi magana kuma ta dace da zuciyarka da kuma abin da ka bada labari dinnan an tabbatar gaskiya ne wato wannan abin ya zamo gaskiya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisidiq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yukutaba inda Allahi siddiqa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wala ya zalo rajulu ya kazibu wa ya taharrar kaziba hatta yi kutaba inda Allahi kazzaba ya ce na umarce ku ko na rikashe ku gaskiya domin gaskiya tana kai mutum zuwa ga nagarta nagarta kuma tana kai mutum aljanna mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kardado da shirin yin gaskiya a maganganunsa da ayyukansa da halayensa har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wannan shine cikakken mai gaskiya sai ce kuma na ja kunnen ku ku daina ƙarya domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kaiwa zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kardadon don ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wannan shi ne cikakken wato makaryaci malam ragib ya ce wannan shi ne abin da ake nufi gaskiya haka malam jurjani ya ce abin da ake kira gaskiya shine ne hukumi lil lilwaƙe ka faɗa abu a tarar da shi yadda ka faɗa haka yake ba ƙari ba ragi ka ce isiwa usir wal alaniyati wa zahir wal batin bi Allah ziba a hawalar abdi a amalahu ya ce abinda ake kira gaskiya shine daidaituwar abinda aka yi a sirrance da wanda aka yi a fili da kuma abinda yake a ɓoye shine kada halayen mutum su ƙaryata ayyukansa wala amaluhu a hawalahu kada kuma halayensa su karyata maganganunsa ko maganin su karyata hayayensa ko kuma ayyukansa su karyata maganganunsa malam junaidi yake cewa an sidiq wal ikhlas yace da da gaskiya da ikhlasi an tambaye shi abu guda ne ko suna da bambanci yace tsakanin gasu akwai bambanci ita gaskiya ita ce asali ikhlasi reshen gaskiya ne gaskiya ita ce tushen komai ikhlasi kuma wato baya shiga sai idan an fara aiki ko an ƙudiri fara aiki haka malam kushairi yace asidiku Allah ya kuna fi ahwalika shaubun abin da ake kira wato gaskiya kada a samu kwaɗo a cikin halayenka wala fi itikadi karaibun ka kuma a samu shakka ko kokonto a cikin ƙudircewarka wala fi amalika aibun ka kuma a samu aibi a cikin ayyukanka ya ce wanda ya haɗa abun nan guda uku in ji malam kushairi ya ce to wannan shine ya zo da gaskiya cewa kada wato abin da ake kira gaskiya shine kada a samu kwaɗo a cikin halayenka wato ka tsaya a kan daidai ka zama fes ba ka da fuska biyu baka hau kan katanga baka raba kafa ba baka je waɗancan da wata fuska daban waɗancan kuma da wata fuska daban ba sannan ka samu kokwanto a cikin ƙudurinka domin za ka ga cikin mafi siffar da Allah ta'ala ya bayyana na munafukai shine ƙarya a cikin maganganu ya na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ya na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakunansu ko da harashensu abinda babu shi a cikin zukatansu haka malam mawardi ya tattare mana abin da ke jawo gaskiya ya ce abubuwa guda hudu ne a dunkule da farko ya ce hankali duk mai hankali wato ba zai zama ya yin gaskiya ba domin gaskiya ta dace da hankali kuma hankali yana ganin munin kishiyar gaskiya shine karya tare na bi shari'a shari'a ta yi bayani akan mahimmancin gaskiya kuma ta yi tur da karya sannan mutunci mai mutunci ma ba zai so a ce ya shahara da karya ba hakanan kuma mai son shahara da gaskiyar shi ma ba zai so a ce kuma an gano ƙaryarsa ba kuma za mu ga daga cikin abin da malamai ko na hadisi suka fi tsanantawa a kai shi ne karya a ce kazim ne ko muttaham ne bil kazim makaryaci ne ko kuma ana tuhumarsa da karya to kishiyan gaskiya kenan Malam ibnu qayyim yake cewa gaskiya iku ce asidiku thalathatun yace abu uku sune gaskiya in baka da su baka da gaskiya Kaulun akwai gaskiya a cikin magana wa amalun akwai gaskiya a aiki wa halun akwai kuma gaskiya a halin da kake ciki halin da kake ciki ma na gaskiya ne domin yanzu karya ta kai komai ya zama dirama sai a shirya wa uwa dirama a shirya uba dirama a shirya miji dirama miji shirya matarsa dirama duk an zama 'yan dirama yanzu saboda kowa baya so ya fito da gaskiya sai ya shirya wani abu wanda ya kama da gaskiya amma kuma hakikani wato wato ƙarya ne to wannan shine abinda malam kusheri yake cewa ko abinda malam mawardi yake cewa hankali da shari'a da mutunci sun amala ibnu qayyim kuma ce wato gaskiya din kashi uku ce shine muke bayani yace fasidiqu fil aqwal abinda ake kiran gaskiya a cikin maganganu shine istiwa'ul lisani alal aqwal shine harshe ya tsaya daidai akan magana kastewa is sumbulata ala kamar yadda wato in ka ɗauki alkama take tsayawa cak a kan makyangyamanta akan karanta to haka ake so harshen ka ya tsaya daidai wa daida ka daidaita harshen ka kaka dinga ingina kana ɓoye ɓoye wasu fil amal ya ce kuma abin da ake kira gaskiya a cikin ayyuka istiwa'ul af'al alal amri wal mutaba'ati shine ayyukanka su ginu ko su ɗora akan bin umarni da kuma biyayya in ra'asa alal jasadi kamar yadda aka ɗora kai akan jiki akan wuya kaga sai dai juya juya amma baya cirewa to haka nan ya ce haka ya kamata wasu fil ahwal istiwa wa amalil wal jawari alal ikhlas yace sana abinda ake kira gaskiya a cikin halaye shine daidaituwar ayyukan zuciya da ayyukan gabai akan yi don Allah wastifragul was da kuma mutum ya ba da ƙoƙarinsa ya kai matuƙa bazalu taƙa ya ƙure ikonsa zalika ya kunin abdu min na ja'u bisidiki in mutum ya haka to ya shiga cikin waɗanda suka zo da gaskiya sannan za mu ga Allah ta'ala ya karrama masu imani da ya sanya musu mu mudakhala sidikin da mukhraja sidikin da lisana sidikin da kadama sidikin da maka'ada sidikin duk waɗannan abubuwa guda biyar duk sai aka raba su zuwa ga gaskiya mashigar gaskiya mafita ta gaskiya harshen gaskiya gabacin gaskiya mazauni na gaskiya duk wani an raba su zuwa daga gaskiya saboda da gaskiya ake yi don Allah ake yi kuma harka Allah ce ita harka Allah komai ta gaskiya ce to haka duk abin da ya fito daga Allah na labari gaskiya ne duk abin da ya fito daga manzon Allah na labari gaskiya ne haka duk abin da ya fito daga gare su na hukunci kuma adalci ne saboda haka kenan kaga mukhraja sidikin mudakhala sidikin lisana sidikin qadama sidikin da sidiƙin duka waɗanda ya zo a cikin alƙur'ani wanda ke nuna wato komai an gina shi akan gaskiya to kaga ashe kenan in mutum yana so ya zama ya ci gajiyar addini sai ya ginu akan gaskiya komai a yi gaskiya maganganun zama gaskiya ayyukan su zama gaskiya sinadarin cin ribar rayuwa ga baki ɗaya shine a maka shaida da gaskiya mutum shiga kasuwanci da jarin gaskiya ya fi ka shiga da biliyan biliyan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima ta albayyani bil khiyar masu ciniki da mai siye da mai siyarwa suna da zaɓi a fasa cinikin amma malam ya tafarraka mutuƙar ba su rabu ba da ƙulla ciniki ko da barin guri fa in sadaka in suka yi gaskiya fil bayani wa bayyana alwasf suka ko bayyana sifa ba coge ba cuwa-cuwa in an ce maka kilo biyar ne biyar ne an ce kilo uku ne uku ne ba za ka je a ce maka uku ka tarar da biyu ba ko a ce maka original ne ka tarar jabu ba ko a ce maka mai kyau ne ka tarar mara kyau ba ko a ce maka gangariya ne ka je ka tara ba gangariya ba ne ko a ce maka ba a buɗe ba ka je ka tara an buɗe ko a ce maka sabo ne ka je ka tara tsoho ne ko a ce maka ɗan wata ƙasa ne ka je ka tara wata ƙasa a ƙasa ko a ce maka ta waje ce ka tara ta gida ce ko mai kyau ce ka tara ba mai kyau ba ce to duk ɗan kasuwar da ya shigar da wannan cikin kasuwancinsa to muhikat barakatu bai ihim za a shafe albarkar kasuwanci ya ta nema ko bai samu ba ko bai samu mai albarka ba haka rayuwar aure in ka ga yanzu yadda rashin gaskiya ya shiga cikin rayuwar aure ta ɓangaren mata da ta ɓangaren mazan mace za ta zo ta yi ƙarya namiji ya karya a zo a yi aure a ginu a kan ƙarya sai kuma gaskiya ta zo a rasa inda za a sa kai ya mata karya ta masa karya ta nuna ita 'yar kaza ce shi ya nuna yana da kaza ko ya mallaki kaza ko yana aiki a guri kaza yanzu wani kullun na da daga abuja ina hanya abuja ana abuja ashe da ko yake abuja su kuma da yake yan ƙorilla ne iyayen yarinya sai da suka tura a bishi abuja a game yake yi aka tura ta cewa ga lambarsa ka tafi abuja ka game yake yi kullum aka waya yana abuja yana ashe ashe yana yana da ko a tasha ka yaro ka sauka a tasha ka hango abin nan din saurayin uwarka ya sha rana gashi nan to kana abuja sai me to mutum ya gaskiya ni da dako nake yi a abuja za ki auren shi aure ni dama ai mai zuciya yake aure ba mai kuɗi wani yana da kuɗin ma bai ci ba balle wani ya ci mutum yana da zuciya kuma ka gaya mace gaskiya to zai fi sauƙi da ta gano ƙaryarka ƙara ma ta ce ba ta son ka saboda ka mata gaskiya da ta soka a kan ƙarya daga baya kuma gaskiya ta zo ta bayyana harkan mulki ƙarya ta shiga mutum ya zo ya ɗauki alƙawura kuma bai cika ba kuma a yi abu uku a ce goma ne a ɗaya a ce ishirin ne a yi kaɗan a ce mai yawa ne ba a yi ba ma a ce an yi duk waɗannan ƙarerai a cikin mulki kenan ita ma malanta nan duk ƙarya ta shiga cikin ta yanzu dama can ana wa annabi ƙarya ana wa allah ƙarya a cikin malanta mutum ya ce annabi ya faɗa a titsiye shi babu shi Allah ya faɗa tsiye shi ba ga inda Allah ya faɗa ɗin ba to kaga ashe kenan malamai ma sai sun ji tsoron Allah sun daina yi wa Allah ƙarya sun daina wa annabi ƙarya in babu abu kawai babu in akwai su kuma dubo inda yake su kawo amma mutum ya zo ya ce akwai a duba babu ko ya ce babu a duba akwai to kaga mutunci da girman malami ya zube saboda ya ce a duba littafi na kaza shafi na kaza akwai magana kaza kuma an duba cikin littafin da shafin da ya faɗa babu to kaga ko kuma ya ce babu a tara akwai to maimakon haka ka ce ban sani ba kawai ka huta tunda in baka sani ba ba wanda zai kama kai ce dole sai ka sani ya fi ka ce ka sani kuma a tare da baka sani ba ƙara baka sani ba daga baya a ga ka sani da ka zo ka ce ba tawadu'u da mu na da an ce shak ice a almajiri yanzu kuma baka ce ma shak ɗin ma ya fushi to kaga wato tawadu'un nan an kawo imam malik fatawa sama da arba'in ko rabi bai amsa ba ragowar ya ce ban sani ba ana ma tambaya ɗaya ba ɗaya ce wannan na sani amsar ta kaza wannan kuma ajiye ta ban sani ba wannan na sani amsar ta kaza wannan ban sani ba ajiye ta saboda in an maka fatawa kafin ka fidda mai fatawar ka fara fidda kanka tukunna a gaban Allah ka fara fidda kanka tukunna kai tunanin shi ya zai fita wanda kake fitawa kai da kai wa ya za ka fita a gaban Allah shi ya kamata ka mai da hankali a kai to da wannan karya ta riga ta mamaye mu ta shige mu kuma yanzu karya sai ta ƙaru sakamakon samuwar social media ɗin nan da wayoyin nan sai suka ƙara angiza karya suka ƙara nisanta gaskiya suka ƙara kusanta mu zuwa ga faɗa abubuwan da ba haka yake ba yanzu hotuna na ƙarya za ga mace ta buɗa wa kanta bila kuɗi kirin da ita amma sai ta sai ta je ta yi hoto ta buɗa kanta bila a gyara a yi beautiful shi duk iska ne ko kuma a je gidan salon a je a sa gashin ƙarya ba na gaskiya ba sannan a je a yi makeup a tattoshe ramuka da kwarurruka da gurare masu zurfi duk a tattoshe su a cike su da garin hoda na ƙaƙiya wacce aka kwaba duk a yi straightin din abu sai da gaba sai a gane cewa duk na karya ne yanzu an ce wani ya auri wata ashe duk gabaki ɗaya ba fara ba ce baƙa ce ko mai zanzana amma kullum sai ta shafa wani abu sai suka je aka yi wanka kuma sai sai gashi hakikaninta ya fito an wanke wancan abubuwan da aka shafa daga nan kuma rigima ta ɓarki ki zo da yadda Allah ya halicce ki mana in yana so shikenan ba ya so shikenan su haka yanzu ƙaryan nan musamman yanzu da waya ta zo sai ka ga mutum ya ce yana guri kaza ko baya guri, ko yana hanya baya hanyar ko ya tafi bai tafi ba ko ya zo bai zo din ba yana ɗakinsa sai ya ce maka yana guri kaza ko yana hanya ko gashi nan ko ya kusa shigowa duk kuma ƙarya yake yi yana zaune inda yake to wannan duka ba daidai ba ne ƙarya har ta riga ta zama ta shiga jikinmu ta zame mana kamar ma ita ce gaskiyar kuma ita ƙarya in ka yi ta sai ka yi ta yin wata don ka kare ta farko naka za ka ƙarya kullum ƙara faɗi take ƙara yawa take kuma ƙara matsowa take kuma ƙara shiga jikin mutane take yi saboda haka ne wani babban malami da ya karanta hadisin nan na turmuzi da ya ce asiri na tun wal kaziburi ribatun ce gaskiya ita ce nutsuwa ka yi abu kana nutse ba ka jin tsoron za a yanka ta tashi ba ka jin tsoron abin zai tashi ba ka jin tsoron za ka ji kunya ita ku ƙarya dama ko kwanto ne da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali saboda kullum kai karya tsoron kada ta tashi kake shi za mu ga da yawa al'asi Allah ce in kuntum sadiqina in kuntum sadiqina ulhatu burhanakum in kuntum sadiqina wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqina Allah ina ta faɗa wannan in kuntum sadiqina qul fa'atu bit tawrati fataluha in kuntum sadiqina a gani an oni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqina qul fadara'u an anfusikum mauta in kuntum sadiqina falima muhum in kuntum sadiqina a gani wal a lati da una in kuntum sadiqin fa atina mata iduna in kunta minas sadiqina qala in kunta jita bi ayatin fa ati biha in kunta minas sadiqina saboda kowa duniyar gaskiya ake nema kawai in ba gaskiya babu magana fa atina mata iduna in kunta minas sadiqina amma anta bi minna walau kunna sadiqina mata hazal wadu in kuntum sadiqina wa da umma nistata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina a gani in kuntum sadiqina gashi nan da a cikin alqur'ani aw law ji'tuka bi shay'in qala fa'ati bihi in kunta as sadiqin in kana da gaskiya to kawo hujjarka a gani wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum sadiqin wato kowa gaskiya kawai yake nema in ka kasance mai gaskiya kawo hujjarka in ka kasance mai gaskiya kawo kaza isa Allah ta'ala siffanta kansa da gaskiya ya siffanta annabi da gaskiya ya siffanta qur'ani da gaskiya saboda a musulunci gaskiya kawai ake nema kuma akan gaskiya da Allah ya tashi ya ba mu'mina yace wasabirina wasabirati wasadiqina wasadiqati aka yabi maza da mata da gaskiya kun ga ashe idan mutum ya rasa gaskiya ya yi asara so da haka in muna son abubuwanmu su koma daidai in muna son darajar mu ta dawo muna son kima mu ta dawo muna son mutuncin mu ya dawo muna son arzikin mu ya kawo nutsuwan mu ya dawo tsaron mu ya dawo zaman lafiyar mu ya dawo to daga cikin gyaran da zamu ne, sai mun gyara harsunan mu mun gyara ayyukan mu sun dawo kan gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un iza kunna fika fala alayka ma fatarka ma fataka fit duniya idan kana da abu hudu kakka damu da abin da ka rasa a duniya ko baka da komai in wannan hudun ka same shi to ka samu jari hibzu amanatin a ce kana da kiyaye amana wasidiku hadisin kuma in kai magana ta gaskiya ce wa husnul khaliqatin kana da hali mai kyau wa iffatun fi umatin sannan kana da taka tsantsan wajen ci wato kana kiyaye shi ba baka cin haram ci to in kana da abu hudun nan to ko baka samu komai a duniya ba waɗannan sun ishe ka to yanzu waɗannan hudun hibzu amanatin sidiku hadisin husnu khaliqatin iffatun fi umatin ayonan ba karamin wahala za su yi ba mutum ɗaya ya zama yana da wannan yanzu kana da kiyaye amana kana da gaskiyar magana kana da hali mai kyau kuma sannan baka cin haram ta ya Allah ya mana gafara kun ga akwai kuma hadisin da ya ce idmanuli sittan min anfusikum atman lakumul jannata annabi sai ce ku lamunce min abubuwa guda shida daga bangaren ku ku lamunce min wasu abubuwa guda shida ni kuma zan lamunce muku aljanna wanda yake son aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga wasu abubuwa guda shida idan kuka lamunce mun za ku yi su ni kuma zan lamunce muku za ku shiga aljanna usduqu idza haddastu yace ku yi gaskiya in za ku zantar duk magana da za ku zartar zantar to abin bincika a ga gaskiya ce wa aufu idza idan kun dau alkawari ku cika wa'addu idza atumintum sannan an amince muku an baku amana to ku kawo amanar wahfazu furujakum sannan ku kiyaye farjojinku ka ku je ku yi zina ko ku yi luwaɗi ko ku yi maɗugo wa guddu absarakum sannan ya ku rintse idanuwanku wa ku fu aidiyakum kuma ku kama hannayenku ba cuta ba cutarwa to annabi alayhi salatu wassalam ya in kuka lamunce mu waɗannan abubuwan guda shida to ni kuma zan lamunce muku aljanna to nan fa gaskiya a cikin magana cika alkawari rikan amana kiyaye farji daga barin laifi na sabon zina da sauransu kiyaye ido daga kalle-kallen haramun da kuma kama hannu daga cuta ko cutarwa to waɗannan abubuwa annabi alaihi salatu wasalam ya ce in muka kiyaye waɗannan abubuwan guda shida shi kuma zai lamunce mana shiga aljanna kaga ashe ba abubuwa ne masu sauƙi ba tun da abin da ka ji an ce in an yi za a shiga aljanna to ba abu ne fa mai sauki ba wani abu ne kawai da za ka yi shi wato nan take kawai kai ka gama ka wuce gurin ba abu ne da sai ka nutsu ka tara hankali sai kuma ka yi jihadi ka yaƙi zuciyarka ba wai jihadi ka je ka buge wani ko ka kashe wani ba a'a ka fara tilasta kanka tafi gaskiya ka tilasta kanka ta sufatu da waɗannan siffofi da muka lissafa guda wato shida ko guda wato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ko waɗancan guda hudu muka duba kissan ka'ab bin malik ai za mu ga abin da ya fidda shi daga halin da ya shiga shine gaskiya ya yi gaskiya kuma ya tsaya kan gaskiya ya faɗi gaskiya kuma gaskiya ta masa amfani wadda ka mutum yana son ko mai gaskiya ta ja maka ko da baka ji daɗi a farko ba in dai gaskiya ce to sai ta fitar da kai daga halin da ka shiga in kai gaskiya wata ran sai ka fita amma idan mutum ya ɗauki ƙarya ko da ƙarya ta rufa maka asiri ɗan kwanaki ne kaɗan za kuma maka ga cewa wata rana wato ƙarya ta zo ta bayyana saboda ya kamata mu kiyaye abin da ya shafi wato gaskiya haka na arwato daga aliyu bin abi talib yana cewa wanda ya kasance tsakaninsa da mutane akwai abubuwa guda uku to shi kuma ya kamata a shi kuma a kiyaye musu abuwa guda uku man iza haddaza kum sadaka kum duk wanda in zai muku magana gaskiya yake gaya muku hakun gane cewa wani in dai shi ya faɗa to ba karya ba ne wa iza atamanuhu lam ya hunkum wanda in kun amince masa ba zai muku ha'inci ba kun gwada kun gani wai za wa adakun wafalakum in ya muku alkawari yana cikawa duk wanda kuka gan shi da wannan sifa guda uku to shi kuma yana da haƙƙi a kanku don waɗannan abin ya shafe ku ne ya muku magana ya muku gaskiya kun ba shi amana ya ba ku amana eh, kun yi alkawari da shi bai saba muku ba to shi kuma wajibi a kiyaye masa abubuwa guda uku shine wajaba alai lahu alaihim an tuhibbahu qulubuhum ya kamata a ce zukatanku suna ƙaunar mutumin da yake da gaskiya da amana da cika alkawari watan tsika bi sana'i alaihi alsinatukum sannan harasanku su dinga furtawa suna yabansa da waɗannan siffofi wata zahara lahu ma'unatuhum sannan kuma taimakon da za ku yi gare shi ya bayyana cewa kuna taimaka masa cin al'adabu shari'a juz'i na shafi na 29 ga wannan magana ta sai na ali ta dace da wancan hadisi na annabi alaihi salatu wasalam wanda iya bi masu waɗancan halaye wato da aka lissafa a cikin wannan hadisi to haka nan za mu ga cewa daga cikin manyan malamai da aka rawaito waɗanda su ma suka ƙara akwai yusuf bin asbat ita li'an an abita lailatan na yi kwana guda o amilu labis sidiki ina yi wa allah gaskiya ko ina mu'amala gaskiya a habu ilai min an adriba bisai fi sabilillah ya fi ɗauki takobi na in tafi in je in yaƙi fi sabilillahi a ce wato na abinda na yi mu'amala da Allah tsakanina da shi in yi gaskiya wata rana fi maulai bin umar yake cewa abdullahi ɗan umar ya yi ɗawafi ƙafa bakwai sannan sai ya sallah raka a biyu sai mutum da cikin ƙurashi yake cewa mamakin yadda kai ɗawafi ka gama yanzu ka gama ɗawafi ƙwaya bakwai kaɗai an so muke kai bakwai so bakwai ko bakwai so saba'in <laughs> abdullahi ɗan umar sai wani mutum da ƙwarai ya ce ma asra'a ma tufta wa sallaita ya aba abdurrahman ai mu kai kana sahabi ba baka wuni kana dawafi sai ibn umar ya ce antum aksaru min na tawafan wa siyama eh lalle ku kun fi mu yawan azumi kun fi mu yawan dawafi wa nanu khairun minkum amma kuma duk haka mun fi ku to ya aka waɗannan sun fi sahabbai yawan dawafi sun fi su yawan karatun qur'ani amma kuma sahabbai sun fi su yace bisidiqil hadis mun wuce ku ne da gaskiya wa ada'il amana mun wuce ku da in an ba mu amana ba ma ci wa in jazil wa'ad sannan ma alkawari ba ma saba abdullahi dan umar ya ce to da wannan muka fi ku ba kun ga ko ai sun fi su dan kawo ni kana da wafi kuma an baka dukiyar mutane ka lankwame ka kwana kana sallah da safe kuma wani an aike ka kai ha'inci to eh to kana azumin litinin kuma ka fusge kudin wani ka je ka siyo gurasa da lemo ka yi buɗe baki da dukiyar wani ina azumin da za a buɗe baki da dukiyar wani ina sallar da za a fuske kayan wani aje a yi ta yace to ku kun fi mu yawan dawafi da yawan sallah mu kuma mun fi ku gaskiya a wajen magana da riƙon amana da kuma cika alkawari kaga wannan hadisi kalubale ne gare mu yanzu ba wai an ce waɗancan ayyukan ka a yi su ba amma a haɗa da waɗannan a kwana ana sallah a wani ana azumi sannan kuma an yi alkawari a cika an yi magana a yi gaskiya kuma in an yi an ba mutum amana ya riƙe malam ibrahim al yake cewa a sadiku la ta illa fi fardin addihi a fadlin ya fi shi mai gaskiya baka samun sa sai a guri biyu ko wajen soke farilla ko wajen neman abincinsa shi baya zama a ko'ina mai gaskiya Idai ka same shi a masallaci ko ka same shi a kasuwa yana neman abinci baya da majalisar da za a zauna a yi ta shirga karya ana ta yi da mutane haka na malam jire da yake cewa ikatu sidiki an tasduqa fi mawtinin la yunjika minhu illar kazi. Ya ce abinda ake kira gaskiya shine kai gaskiya a gurin da ba abin da zai tsiratar da kai sai karya in kai gaskiya za ka sha mamaki to wannan shi ne inda za ka nuna kai mai gaskiya ne mai gaskiya inda gaskiya ce kadai wato karya za ta iya fitar da kai amma kuma sai kai gaskiya aka ce salathun la tukhti usadika abubuwa uku ba sa kuskurewa mai gaskiya alhalawa walmalaha walhaiba za ka same shi kullum yana cikin zaƙin imani da kuma alaman kwarjini da kuma kyan gani to mai gaskiya za ka same shi a cikin waɗannan shi ne wani malam yake cewa mallam yu addil fardar da'ima lam yi ƙobanu alfardul mu'akkat wanda bai sauke Farilla dindindin ba ba za a karɓi farilla mai lokaci ba aka ce to mece ce farillar dindindin ce gaskiya shi gaskiya babu ranar da za a ce yau kai rashin gaskiya ba wasu gurare da aka ce ah, abin nan ba mun zo bayani na gaba a darasi na gaba za mu ji an ce man talaba Allah bisiriki atahu Allah mir'atan yusiru hal haqqa wal batila duk wanda ya nemi Allah da gaskiya to Allah zai bashi wani mudubi wanda wannan madubin da shi za ka dinga ganin ƙaryar ga ta ƙarara kuma kana ganin gaskiyar ga ta ƙarara wani malami kuma ya ce alaika bisidik haisu ta hafu annahu ya turruk na umarce ka da yin gaskiya a inda kake ji in kai gaskiya za ta cuce ka da kake ji in kai gaskiya za a ma duka ko in kai gaskiya za a cuce ka ko in kai gaskiya har sai ka to yanzu in kai gaskiya ma cutar ka za a yi to ka yi mana ka fita a wajen Allah fa ina yan fa'uka zai amfane ka wa dai ka zuba haisu tara an yan fa'uka fa ina roka bi sannan ka bar ƙarya a inda kake jin zai amfane ka domin cutar da kai zai haka kuma wani malami ce ma amlaka tajirun sadaka mutukar ɗan kasuwa zai dinga yin gaskiya to ba zai talauce ba ba zai tsiyace ba ka darasa ba za ta yi ba za ta rasa ci gaba ba kasuwancinsa ba zai rasa ci gaba ba wannan ne ya nuna mana amfanin gaskiya daga cikin fa'idodin gaskiya akwai fa'idodi guda goma da aka yi bayani inda ake cin moriyar gaskiya a cikin komai an yi ta na farko dai gaskiya ta farki ne na nagartattu zuwa ga aljanna sannan na biyu gaskiya ko masu gaskiya su ne waɗanda Allah yake so kuma su ne suke da kusanci da Allah sannan uku Allah ta'ala ya yabi annabawansu da keɓantattun mutane cewa su masu gasgatawa ne ko masu gaskiya ne kuma a ranar alkiyama gaskiya su za ta amfane su na hudu masu gaskiya mutane suna son su kuma suna amincewa da su kuma suna gaya musu sirrikansu saboda sun san ba za su cuce su ba sannan na biyar mai gaskiya yakan samu izza a kansa kuma yakan ɗaukaka tsakanin ɗaiɗaiku za ka an ci aiwa mai gaskiya ne ya hana masa take mai gaskiya gaskiya dokin ƙarfi sannan gaskiya yana ɗaukaka ayyukan mutum su ƙara daraja domin ba abin da ba a son a saka gaskiya a cikinsa ana son kukanka ya zama na gaskiya dariyar kakai dariyar ƙarya gaskiya in kana kuka to na gaske ne in kana dariya ta gaske ne in kayi fushi na gaske ne in kayi murmushi na gaske ne in ka yi shiga to shigar ta gaske ce din da aka ganka an kai da gaske kake yawwa akwai akwai dariyar ƙarya akwai shirin ƙarya akwai magana ƙarya akwai tafiyar ƙarya akwai shigar ƙarya akwai rayuwar ƙarya akwai malanta ƙarya akwai kasuwancin ƙarya akwai siyasar ƙarya akwai ko ina ƙarya tana shiga kamar da kuma gaskiya ita ma tana shiga ko'ina sannan na bakwai gaskiya wato hujja ce ta ƙarfi kuma alama ce ta samun siƙa da mutum ya aminta da kansa don takwai gaskiya tana tseratar da mutum sannan kuma ƙarya tana halakarwa sannan na tara gaskiya a cikin magana yakan sa wa mutum tasiri a cikin zukata mutane suna ƙaunarsa sannan gaskiya mai gaskiya za a tashe shi tare da annabawa da shuhada'i da salihin wannan shine bayani akan gaskiya wanda kuma za mu tattauna da ku yau akan yadda za mu shigar da gaskiya ɗin na cikin rayuwarmu gaba ɗaya yadda za mu ko mu nisanta karya, mu nisanci karya, mu adabo da karya, ko mu yi allah wadan karya. mu tashi ko mu yaƙe ta mu raba ta da gidajenmu da rayuwar mu. da mu'amalanmu duk mai kokari mu ga mun cire karya daga ciki mu koma kan gaskiya domin gaskiya ita ce kawai abin da za mu samu tsira a gaban allah rana alkyama idan mun yi shi Raka muna fata allah ta'ala ya tsaya tsaya tsaya kan gaskiya allah kuma ya raya mu akan gaskiya ya tsare mu daga fadawa cikin ƙarya da rayuwar ƙarya da magana karya, da shiga karya, da tafiyar karya, da halin ƙarya da kuma kasancewa a kowane yanayi a cikin ƙarya saboda haka za mu tattauna da ku a lokacin da ya rage mana akan wannan babi mai mahimmanci wanda kuma muke tattaunawa akan magana akan karya da illolinta yanzu mun buɗe layi da wuri saboda mu saurari bayanai daga waɗanda za su bugo mana waya da waɗanda kuma za su nemi ƙarin bayani ko za su shigo da shawarwari ko abin da ya kama da haka an dai abin da muke tattauna a wannan makon shine mun kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai magabata na kwarai kan amfanin gaskiya da kuma illa ƙarya sannan kuma mun ji irin ƙarya duk inda ta shiga tana yin barna ko me ka sa ƙarya a ciki ba za ka wanye lafiya ba amma duk abin da ka sa gaskiya ko da ka sha wahala da farko to ƙarshe dai ƙarshe ƙarshe can ƙarshe ƙarshe na masu gaskiya ne assalamu alaikum wa alaikum salam sannuna lafiya lafiya kalau alhamdulillah daga ina wace ce Maryam daga ina? Maryam daga birni daga daga Gwandu. Gwandu birnin Kebbi kenan ko? Eh. To Maryam kin ji muna tattauna akan amfanin gaskiya da kuma illa ƙarya. Malam na jiya. To me za ki ce Maryam? To dai gudun da zan ba ita ce gaskiya duk wanda yake da ƙarya. Hmm. Ya yi kokari ya gyara halayensa saboda ƙarya ba abu ne kyau ba. Eh. gaskiya ne kamar yadda mana ya bayani duk wanda ɗauki mai rikon amana duk da ya shiga za a ci shi kuma za a kawo shi gaskiya ne to mun gode kika ce sunan ki yaya sunan ki kika ce mai ina daga ina ina na maryam ina nan gwandu kina can gwandu to sannu maryama to mun gode to kun ji maryam daga gwandu ta yi mana bayani akan cewa ya kamata mu zama masu gaskiya ko masu amana ta zo daga gwandu kebbi state salamu alaikum sannu kana lafiya alhamdulillahi waye daga ina umar daga damaturu to umar kana lafiya to kaji muna magana akan gaskiya da kuma illa karya to me za ka ce gaskiya abin da zan ce malam karya din gaskiya ba abu ne mai kyau ba dan saboda ta kuma samari yanzu ku ake cewa ku sai ku je wa mace ku je ku yi shiga mutum ya nemo rigar karya ya shiga ya sai je ya auri yarinya sai daga ba ta gano gaskiyarsa kuma sai a zo ana ta aure ya ki tafiya wai wanne ne akwai matan da na aura to lokacin babba baka waye baka shirga mata karya to ce mata kai kana da mota kana da gida kana aiki a abuja ko ya aka yi? ba shi za ta zo a'a to me za ka so ta ganka ta ta wannan abun ita kuma ranan ana tashi kuma ta duk da aka sai ta ce bari ta zo ko da ta zo din kuma ta ganka tsuru tsuru sai ta ganka ka. kuma sai ka buya wani guri <laughs> gaskiya to a kasa mutum dama in ya kare a kama ya sai ya tsuru tsuru dan haka shawara na ga matasa yan uwa na shawara ba karya ba wani mai kyau to insha Allah mun gode Umar to kun ji malam Umar daga Damaturu Yobe State yana magana akan wata karya da yawa wata har yanzu abin yana damunsa assalamu alaikum to assalamu alaikum wa alaikum salam wace ce daga ina hadiza ne daga adamawa to hadiza kina jin mu to ana magana akan karya da ta yi yawa tsakanin samari da 'yan mata ki a ganin ki wafi karya tsakanin samari da 'yan mata dai yana taɓawa. <laughs> to wace tafi saurin tashi? Wace tafi saurin tashi? Eh, to akwai wanda ya taɓa miki ƙarya ke? Ke ma ko biki taɓa yau kowa ba? To, to shi kenan Allah ya ba mu dacewa. Mm. To, mun gode. Hadiza daga Adamawa. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wace ce wace ce na ce wace ce daga ina to fatima kin ji ana magana a kan illolin karya. Eh, to me za ki ce wace shara za ki ba samari da 'yan mata a daina karya a dinga faɗar gaskiya in mutum dako yake zo ya ce miki fatima dako nake yi in kina son ɗan dako ki auri ɗan dako amma zo ce miki shi alhaji ne yana aiki a kamfani kaza ya yi digiri a kaza ashe duk karya ne watakila ko sakandare bai gama ba ta'ani da malam ban taɓa haɗuwa da waɗannan ba eh ke ma ko biki taba ya gaskiya yake fatima kowa yana taɓa allah ya fi mana to amin ya rabba hmm. allah to masha allah ta fatima ta ce kowa fa yana taɓa sai dai kowa duk mutane mai istigifari assalamu alaikum assalamu alaikum wace ce daga ina fatima daga abuja eh. to fatima me zaki ce akan karerai da suka yawa a cikin rayuwar kasuwanci a facebook mata masu sa farare ne a bakake ne amma sai su je a yi musu make a mai da su farare ke ma kina yi kenan ko ba kya yi makeup up to amin Allah shirya mu baki daya Fatima to Allah to dan Allah ina so mu yi magana ne ina da wata matsala ne akan to bari sai an gama wannan program to bari a gama da wannan Fatima to wannan lambar ta ta makaranta ce ita wannan lamba da an gama program ake kashe ta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kana lafiya wane ne daga ina waye daga ina nan zaka saurara ta waye zaka yi magana waye daga ina assalamu alaikum wa alaikum salam daga ina wa alaikum salam wace ce daga ina to hawa'u kina ji muna magana akan maimancin gaskiya da kuma yadda aka shigar da ƙarya a ƙarin gashi na ƙarya a je a make a ciccike ramuka a fuska da ido Eh. a yi shaka fashe ko shaka rami to wannan wai duk mata suna yi ne don maza su so su kuma daga bayan a ta bayyana ba haka suke ba sai a shiga matsala eh me za ki ce akan makeup din to makeup bai halatta ba ne gaba ɗaya ko ko akwai irin makeup din da ya haramta ne to me amfanin makeup yawanci irin makeup malam wanda ake yanzu ka ga in an yi an wanke yana fita kuma akwai eh dan ai wa za a yi wa gayun eh akwai na akwai kuma da su fita waje ta ayoyin da za a fita wajen shine matsalar mu saboda in budurwa ce ko bazawara ta fita kin ga ai wani zai dauka tunda ta shafa farin abu sai ya dauka fara ce kuma hancinta ya nane kuma ta zo ta cike gurin da ya nane din kin ga zai ɗauka hancinta a tsaye kenan kuma an cike ne da wani abu kina ji to sai ya watakila haka zai ganta ya ce yana so eh. ya ɗauka haka take hmm. sai kuma an yi aure sai kuma ta wanke abin sai ya ga ba irin sifar da ya gani ba to kin ga daga nan za a iya samun tashin hankali a'a kina ji kina ji shi wannan idan mijinta za ta yi wa ai kama kunshi ne kina ji mu kama kunshi ne da lalle da kitso da ake yi da sauransu tunan an wanke yana wankuwa salamu alaikum wa alaikum salam waye daga ina to mala hamza kaji muna magana akan karya da ta mamaye mu a cikin kasuwanci da aure da malanta ma da siyasa da komai mun sassaka mun cire gaskiya mun sassaka karya kuma gashi annabi ya ce in an yi gaskiya za a zauna lafiya in an yi karya ba za a zauna lafiya ba to me zaka ce mala hamza ba kamar abin da nake so in dan tambaya ko kuma dan karin haske eh. kamar ta auratayya tsakanin mace

to ba mai ilimi ka auro ba kenan eh, na ce ba mai ilimi ka auro ba kenan eh, amma an da a'a kakka ce dubu arba'in kan ka faɗi rakami sai dai ka ce abin da ya kadaran kada hanni kada ka faɗi rakamin eh. to shi na yana koya maka dabara maimakon ka ce arba'in ta gano hamsin ne ta rena ka ƙara ka ce abin da ba shi da yawa sosai ke haƙuri da abin da kika sama kaga in ta gano hamsin ɗin ne ma dai dama baka ce mata arba'in ba yawwa kai amfani da wani lafazi da za ka karanta abin abin fa ba yawa sosai kawai dama kuma hamsin a wani gurin ba ta da yawa ko to ya fi ka ce arba'in saboda ka ce arba'in kaga ranar da ta gano hamsin ne za ta ce ka mata karya. wallahi ba la taba samun wannan matsala albashi ya shigo tana hannun eh bayan kuma ba ta san ga yadda albashi ba eh lokacin tana ya shigo hmm, na ko da na zo sai eh kuma biyu ba a biya albashin ga yadda ya kamata a biya ba

in ta ga hamsin dama baka ce kaza bane amma ka ce ba yawa da ki haƙuri da abin da kika sama ba yawa gare shi ba albashin kaga kaga eh gaskiya a kiyaye ta Allah ba mu dace mala hamza to kun ga abin da ya faru ga mala hamza sai mu kiyaye salamu alaikum salamu alaikum wace ce daga ina aisha kin ji yau muna magana akan wai karya da samari da 'yan mata da sauran abubuwa na karya da muka yi mana yawa to me za ki ce ke me za ki ce kina jin ma aisha eh, yawa na ce me za ki ce akan karya da ta yi mana yawa a cikin rayuwarmu da hatta auren ma aure yanzu kan yawa amma dai Allah ya yafe mana wanda muka yi <laughs> kuma Allah ya sa mu dena ba Dena insha Allah eh to insha Allah eh. ta Allah ba mu dacewa amin ya rabbi kuma ina sa ana mama ta asata addu'a ta ci da lafiya to Allah Allah Aisha Allah ya ba babaki lafiya da sauran duk waɗanda ba su da lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya amin ya rabbi to mun gode assalamu alaikum salamu alaikum hawa wannan wani surutu ake taya kuma wani guri assalamu alaikum Sani kuna lafiya wace ce daga ina rahama allah ya mana rahama daga ina kike rahama daga kano nan kanon mu ta dabo to me za ki ce kina jiya muna magana akan amfanin gaskiya da kuma alherin da ke jawo mutum idan yana yin gaskiya da kuma illa karya da irin matsalolin da karya take jefa ma a ciki kullum mutum ya tsuru tsuru an kure shi kuma ƙaryar nan ta kashe aure auren nan 'yan siyasa kullum a yi alƙawura ga malamai ma yanzu su an fara karya malami ya ce akwai abu a cin littafi kaza a duba babu ba ta da amfani za a ta tsaye mutum a ce nuna inda ya ga abin kuma babu eh ke ba a karya sosai ko alhamdulillah ai duk wanda ya gaskiya ko da ya ji zafi da farko karshe karshe na masu gaskiya ne a karshe sai kayi nasara ko da an cuce ka in kai gaskiya sai kayi nasara karshe ta amfanin mm, to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace to mun gode mun gode rahama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lawaye daga ina Muhammad wa? Jigawa To Muhammad kana lafiya ya Jigawan? Lafiya alkhairi ne. To mun gode ka ji ana magana akan illar ƙarya. Za ka ji hankalin samari. To. fatan alheri yake Muhammad daga Jigawa haɗeja. Uh. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Sanuna lafiya alhamdulillah ya jama'a ya iyali alhamdulillah kaji muna magana yau akan amfanin gaskiya da kuma illa karya Eh, kuma ga ƙarya yanzu ta shige mu ko ta ina shi ta muke ta shirgawa eh, eh, ba ga malaman ba ba ga 'yan kasuwan ba ba ga 'yan siyasan ba ba ga matan ba ga mazan ba ba ga na auren ba ba ga samari da 'yan mata da zauran ba mm, gaskiya ne a gaskiya ne saboda akwai wata da yana son lalle fashi a auren ya ma ita tsare ne a gaban ta sai ko ya fara yi mata tsare ko kuma ya bugu da gudu eh to kun bata tashi ba ƙaryar bata tashi ba ta tashi yawwa da ya ga ta fara sai ne zai nuna mata gaskiya gaskiya kuma Allah ya ce maza sai ta dauka ko shi kenan sai abin da ya lata wurin eh kuma suna na sa jaro ka ji ba to wallahi ka ji ba gaskiya ne sai ya ce a ko Allah ya sa a amma kai ai wacce zaka aura ba kai mata ƙarya ba ko <laughs> me ka ce mata ka ce <laughs> eh, to kagan aka yi aure akan gaskiya ba za a samu matsala ba in akwai akwai in babu babu ta aure ka ta san babu kaka ce mata akwai ta tarar babu ƙara ma ka ce mata babu ta tarar da akwai da ka ce babu akwai ta tarar babu eh, gaskiya kuma ka san mata akwai masu son duniya in ka nuna musu kana da duniya ma in suka zo suka gaba duniyar fashe kayan da za ta tafi da eh, wato ka gani <laughs> ka ji ba ka ga ya jawo kansa eh, mm, ta Allah ya sauke ta kaga wannan har ya samu misali ma assalamu alaikum waye daga ina Ibrahim ne daga Kadastin jihar Yobe. Ibrahim kana lafiya? lafiya kalau malam ya aiki. Alhamdulillah muna magana akan mahimmancin gaskiya da kuma amfaninta ga rayuwar mu. Da kuma da kuma ni matsakani da Allah ƙarya yana da daga cikin abin da ni ma na fi tsana a rayuwa ta don abin da yake sa saurin fushi ma kenan. Ai maka ƙarya. Kwarai idan ni in kana so yanzu nan ka bata min rai. Hmm. Kawai ka faɗa min wani abu na gano kuma ƙarya ne. Subhanallah. wallahi da wuri ni ma ban sanya ba kawai sai na gano in an yi min ƙarya ina gano kai ba kai wani haka ko gaskiya kuma ka gaya mutum cewa yayi hakuri da Allah gaba ba a kuma ba kwarai kuwa hmm. ni wani lokaci ga shi ni babba ne amma har iyaye na in na magana su ma suna mamaki kai wannan sai ka ake ta kare kai <laughs> eh, kai ma ka iya ta <laughs> Allah sarki ta Allah ya albarka Allah ya albarka Ibrahim mun gode kware mun gode amin amin to jama'a dole ku yi hakuri haka layuka suna ta shigowa kuma lokacin da muka ɗiba shirin ya riga ya cika a yi hakuri ana ta shigowa da ƙarfi ah, mun samu shigowar muhammad daga jigawa hadeja da maryam daga gwandu kebbi state da umar damaturu daga yobe sai hadiza daga adamawa sai kuma fatima daga katsina sai wata fatiman daga abuja sai hawa daga zaria sai malam hamza daga sokoto sai aisha daga maiduguri sai rahama daga kano sai ibrahim daga fataskun yobe waɗannan su ne waɗanda muka samu daman tattaunawa da su da kuma shawarwarinsu da gudunmawarsu a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa wanda muka tattauna akan muhimmancin gaskiya allah ta'ala muna roƙonka ka ƙara mana gaskiya da zama akan gaskiya da aiki da gaskiya allah ka tsare mu ƙarya ka raba mu da ƙarya ka hana mu ƙarya ka kuma yafe mana wacce muka yi a baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu